Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rido amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Juma'atu babban rana 27 ga watan Mayu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsundu cikin shirin rigirgi a ba mu kanun labarai sabu. a jamhuriyar demokradiyyar kwango jaman tsaro sun tarwatsa 'yan zanga-zanga a duk fadin kasar kuma rahotanni na cewa kalla mutane biyu sun rasa ransu jaman amurka kuma suna gargadin cewa karfin kungiyar isis na iya janyo ayyukan ta'addanci a fadin duniya ciki har da amurka ba tare da wata mu'amala tsakanin kungiyar da waɗanda za su gudanar da ɗanyen aikin ba dan takarar shugabancin amurka jam'iyyar republican donald trump jiya alhamis ya alkawarin zai soke yarjejeniyar da kasashen duniya suka kulla kan sakewar yanayi a birnin paris madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji abinda masana ke cewa game da karya darajar naira kasashen duniya da yawa da suka karya darajar kudadensu ba su samu biyan bukata ba misali kasar rasha a kuma daga batun karya darajar naira sai batun sayar da matatan man fetur da muka yi bincike sai muka gane cewa to me yasa za a saida akan wani matsayi kuma ina darajar su Haka kuma muna ɗauke da shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jamhuriyar demokradiyyar kongo jami'an tsaro sun tarwatsa 'yan zanga-zanga a duk faɗin ƙasar jiya Alhamis. Wakilin muryar Amurka William Kos ya aiko da rahoton cewa an hakikanci cewa an kashe mutane biyu a birnin Goma da ke gabashin ƙasar. masu zanga-zanga suna sun fara taruwa ne a kusa da ginin majalisar dokokin kasar manyan jam'iyyun hamayyar kasar ne suka shirya zanga-zangar domin nuna adawar su kan ikirarin da suka yi cewa shugaba joseph kabila yana kokarin a jinkirta zaɓe har sai ya samu sukunin sauya tsarin mulki domin ya yi tazarce a farkon watan nan ne kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin cewa shugaba kabila yana iya ci gaba da jan ragamar mulkin kasar idan har aka ɗage zaɓe da aka shirya za a yi cikin watan nuwamba. shugabar yan hamayya eva bazaiba take cewa sakonta ga shugaba kabila shine wa'adin mulkin sa ya kare ranar 19 ga watan disamba na shekara ta 2016 ta ce idan ba a shirya zaɓe ba har zuwa lokacin yan hamayya za su ɗauke shi a zaman wanda ya shirya juyin mulki da kuma saba tsarin mulkin ƙasar a halin da ake ciki kuma wata kotu a uganda ta zartar da hukunci kan mutumin da take kallo a zaman kanwa uwar gamin tagwayen hare-haren bama-bamai da aka yi a fara babban birnin kasar cikin watan yuni shekara ta 2010 har mutane 76 suka halaka alkali ya ce an gabatar da shaida da ta nuna isa luyima ya taka muhimmiyar rawa dangane da hare-haren jami'an amurka suna gargadin cewa karfin kungiyar isis na iya janyo ayyukan ta'addanci a fadin duniya ciki har da amurka ba tare da wata mu'amala tsakanin kungiyar da waɗanda za su gudanar da ɗanyen aikin ba muna cikin wani sabon babi na ta'addanci a fadin duniya in ji mukaddashin sakataren ma'aikatar tsaro na cikin gida jadero Mayocas a bayan da ya yi a gaban wani kwamitin majalisar dokokin amurka jiya alhamis saboda yanayin irin wannan na harhare da suka samo sarsala daga farfagandan isis yana da wuya jami'an aikin leƙen asiri da na tsaro su gano su gano gabanin su kai har kuma hakan yana iya aukuwa ba tare da an sami an sani ba in ji sakatare mayokas dan majalisar dattijai john tom kapa na jam'iyyar democrat ya ce ya amince da matsayar hukumar tsaron cikin gida ya ba da misali da harin da aka kai a sambana dino jihar california inda maran suka halaka mutane goma sha hudu daga iraki kuma rahotanni sun ce mazauna birnin fallujah waɗanda suka arcewa daga zazzafar batakashin da ake yi tsakanin mayakan sa kan isis da dakarun iraki suna cikin halin ɗimuwa saboda tsananin amon wuta da kuma matsanancin yunwa da suka shiga dan takarar shugabancin amurka jam'iyyar republican donald trump jiya alhamis ya alkawarin zai soke yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma kan mamar yanayi a birnin paris a cikin wani jawabi da ya gabatar a wani taro kan harkar man fetur da aka yi a jihar north dakota ya soke Hillary Clinton wacce take kan gaba a takarar da ake yi a jam'iyyar Democrat dangane da matsayarta kan manufofi da suka shafi makamashi ya zana dalla-dalla irin bambance-bambance da suke tsakaninsu kan batu da zai taka kan batu da zai taka muhimmiyar rawa a zaben Amurka na bana. Trump ya zargi irin matakai da manufofin shugaba Obama kan makamashi ya kuma ya yi kuka ko kuma ya yi zargin cewa karkashin Hillary Clinton al'amura za su ƙara dagulewa. A halin da ake ci kuma Mr. Trump ya samu yawan wakilai da ake bukata domin zama mutumin da zai daga tutar jam'iyyar Republican a zaman mai mata takarar babban zaɓe da za a yi cikin watan Nuwamban bana. jiya alhamis kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce bisa kidaya da ya gudanar yanzu ya nuna mr trump ya samu nasarar samun wakilai 1237 da ake bukata domin zama mutumin da zai wa jam'iyyar takarar shugabancin kasa kamar yadda za a tabbatar masa a babban taron jam'iyyar cikin watan yuli da alamun za a samu canji daga al'adar da aka saba tsakanin jam'iyyun siyasar amurka inda 'yan takara a jam'iyyar ɗaya za su yi muhawara tsakanin su har sai kowace jam'iyya ta fidda ɗan takararta sai dai donald trump wanda ya bayyana cikin wani shirin talabijin na ban dariya a daren laraba lokacin da yake amsa tambayar mai gabatar da shirin cewa ganin hillary ta ki ta yi wani sabon mukawala da abokin takarar ta bani sanders shi zai yi muhawara da sanata sanders donald trump ya kada baki ya ce ai kuwa amma bisa sharaɗin cewa kuɗaɗen da za a samu daga tallace-tallacen muhawarar da zai kai dala miliyan goma waɗanda watakila a yi amfani da su wajen tallafawa kiwon lafiyar mata trump ya ce ina sha'awar yin muhawara da bani matsala ɗaya idan muka yi mukabala zan kada shi ana na, a nasa martanin a shafin dandalin twitter a intanet sanata bani sanders ya ce ya amsa goron gayyata na yin muhawara da trump a jihar california gabanin zaben fidda gwani da za a yi a jihar ranar bakwai ga watan yuli idan allah ya kai mu to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka nan washington dc Wani shahararren malamin addinin Islama a Saudiya ya ce an hana ɗaukar hoton zamani da mutum zai iya ɗauka da kansa tare da kyanwa da ma kowace irin dabba sai dai idan hakan ya zama wajibi ko tilas. an gaya wa sheikh salih bin ah, fauzan alfazwan wadda wakili ne a majalisar malamai ta kasar saudiya lokacin da ya bayyana cikin wani shirin talabijin ranar 17 ga watan afrilu cewa wata sabuwar al'ada tsakanin 'yan kasar saudiya waɗanda suke kwaikwayon turawa shine ɗaukar hoto da dabbobi kamar yadda aka gani cikin wani faifin bidiyo da wata ƙungiya mai sa ido kan kafofin yada labarai a gabas tsakiya ta saka a dandalin youtube malam alfazwan ya ce menene Me kake nufi hoto da kyanwa? An hana ɗaukar hoto. Batun kyanwa ba matsala ba ce, an hana ɗaukar hoto idan ba dai ya zama wajibi ba, ba tare da kyanwa ko kare ko dilan turai ba tare da komi ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka. to bari mu bude taskar rahotannin namu da abinda masana ke cewa game da kare darajar naira ga jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton people are excited, investors are excited. Um, we are anticipating when the when the details are formally announced by the CBN. If you say you want to stick with what the consequence will be on the banks, Nigeria is near recession. wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da matakin wucin gadi da babban bankin tarayyar najeriya ya dauka a kan darajar naira al'amarin da kuma a nan gaba ake ganin zai kai ga karya darajar naira kamar da masana tattalin arziki a kasar suka hango alhaji shabu idris wani masanin tattalin arziki ne da ke birnin lagos kuma ya yi mani fashin baki game da sakamakon wancan taro da babban bankin tarayyar najeriya ta gudanar akan makomar takardar kuɗin naira da kuma sauran tsabarin kuɗaɗe na kasashen waje musamman ma dai takardar kuɗin dala na ƙasar amurka a wato taron da ya gabata wanda aka gama a kusan abu guda ɗaya ne ainihin makasudin wannan taro ana ta ce ku ce akan maganan farashin naira ko kuma mu ce farashin dala a ƙasar najeriya kai ya rarrabu kuma kusan a ce ya rabu kashi biyu farko akwai wanda suke ganin ba mu da hujjan da za a rage darajar naira ah, kuma wanda suke da wannan ra'ayi suna ganin cewa kasashen duniya da yawa da suka karya darajar kudadensu ba su samu biyan bukata ba misali kasar rasha kasar misira wato egypt a cikin watanni hudu sun rage darajar Pan dinsu su ma egyptian pounds ake kiran shi ya kai kamar so biyar a cikin wata biyar wata uku amma duk da haka nan yana ta tangal-tangal saboda a yau ba a gobe ba don an ce babu dalar da za a saya din ka rage darajar naira to in haka ne idan mafita kenan idan gwamnati bata karya farashin nan ba wato maganan gaskiya ita ce ni ina ganin inda zai yiwu a kan ne a ci gaba da rayuwar da muke ciki a yau waɗanda suke da dama suke da kamfanoni manya za su shigo da kayan da za su sarrafa a saida masu da kuɗin nan akan naira 200 akwai kayan da aka keɓe aka ce wannan na dole ne don a tallafa ma talakawa to a saida a sai masu dala akan naira 22 amma ko da an karya darajar naira nan ina ƙara jaddada maka dalar nan fa ba samuwa za ta yi ba saboda ta yaya muke samun dala sai mun sai da man fetur to ana man fetur kuma farashin shi ya faɗi daga dala ɗari da goma sha 115 akan kowace ganga ya dawo kusan dala 50 to mun gode baban gidan jibrin daga batun kare darajar naira sai na sayar da matatun man fetur na najeriya wanda sabu imam aliyu ya yi hira da shugaban kwamitin sayar da hannun jari na majalisar wakilan najeriya ahmed rima kan wannan batu kuma sahabun ya fara tambaya ahmed rima ne ko me yasa kwamitin nasa ɗaukar matakin dakatar da sayar da waɗannan matatun akwai tsari na dokar shekarar alif da casa'in da tara da aka gabatar cewar akwai hukumar kula da jarin gwamnati da aka ce da ita bpe wato ita wannan hukuma ce take lura da sanin darajar jarin gwamnatin tarayya da kuma matsayinsa da kuma shin ya cancanci a sayar ko ba a sayar ba da tsare-tsare abin bakin ciki shine hukumar npc kawai sai ta yi gaban kanta za ta da ko kuma ta nemi jarin waɗannan mutane don haka sai muka gabatar da shawara a cikin majalisa me ya kamata a yi aka zama aka yi muhawara aka ce a dawo da shi ga kwamitin mu mai nazari muka gayyaci shugaban wannan bpe wato hukumar lura da jarin gwamnatin tarayyar najeriya muka gayyaci kuma shugabanni na ma'aikatar man najeriya nnpc da kuma karamin minista mai tafiyar da harkokin wannan ma'aikata abin bakin ciki shi kamar sauran shekaru suka gabata saboda isa ya ki zuwa sai ya aiko mana daraktan kula da waɗannan matatun mai da ake magana sai da su da manyan lauyoyi da muka yi bincike sai muka gane cewa to me yasa za a sai saida akan wani matsayi kuma ina darajar su ita hukumar sarrafa harkokin wato mai a najeriya da kuma ita hukumar kula da matatun man nan ba su san darajar waɗannan abubuwa ba dalili ku shine ba su san yadda kasuwar ke yau a duniya ba ba sun kuma shiga da ficin kasuwa ba kuma ya saba wa dokar najeriya matakan da suka dauka su sayar a gurgunce a hukunce ah. saboda haka ba mun zanar da su mun tattauna mun ga cewar abin ba daidai ba ne sai muka umurta a matsayin kwamiti cewa gwamnatin tarayyar najeriya ba ta da iko sai da wannan halin da ta dauki wannan hanya walau shugaban kasa ya sani walau bai sani ba mu dai mun da wannan doka kuma mun a kan ta kuwa ba za a yi ba to amma eh, eh amma um, a bayyanar da suka yi a gaban kwamitin ka kamar shi shugaban hukumar ko kuma hukumar sai da hannayen jari Vincent Akpotari ya ce da ku an yi wannan yunkuri da aka fasa kuma a ƙarshen gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan an sake ta da wannan yunkuri zuwa yanzu kamar ba a babu wannan yunkuri na sai da hannayen jarin waɗannan matatun mai. wato abin da ya kamata mutane su gane cewar akwai tsari an karbi ma kudin kasan alkalami akan wasu dala dubu ɗari bakwai da talatin na waɗannan matakan mai guda uku amma ba a sai da su ba saboda akwai wasu ka'idoji da sharuɗa da ya kamata a bi na farko sai an tantance iya darajar waɗannan karafuna da injina da aka kafa su shekara talatin da suka wuce na matatan mai na biyu sai an duba ta ina man yake zuwa bututun masu suna da lafiya da suke fitowa daga inda ake hako mai zuwa kaduna ga misali kuma akan duba dai dalilai daban-daban kafin a yi wannan to ana kan wancan ne aka samu har gwamnatin jonathan ta kare bata yi ba to maimakon a zo a ci gaba ana bukata a sayar bisa tsarin wannan doka na bpe na shekarar alif da tara sashi na goma sha daya a zuwa j ga tsarin cewar ita wannan hukuma ce take da iko bisa dokar najeriya da sai da hannun jari ko sa hannun jari na kasar waje a cikin harkokin arzikin Najeriya. Hmm. Sai aka shantake aka kubaida ta gefe. Ita NNPC da kanta ta dauki wannan ɗawainiya ta dauki aikin ba nata ba. Sa'an shi minista ya zamanto kuma bai babu bayanin da ya kamata ba. Da haka muka ce to ba zai yiwu ba kuma sai mun sake sa ya sake bamu bayani me yasa ma bai zo ba tukunna ya aiko mana wannan. hakika na tabbata shugaban kasa zai bi wannan tsari namu da muka gabatar dalili shi da ba su a kare dokar kasa kuma na tabbata idan da sun gawa shugaba buhari cewa akwai wata doka da ya haramta cewar babu wata hukuma da sai da hannun jarin gwamnatin tarayyar najeriya in ba wannan hukumar kula da hannayen jari da arzikin najeriya ta bi e din ba to zai yadda da wannan ba zai yarda ya bi son zuciyar waɗansu mutane suka cokara suka fito da tsarin son kai domin su cuci ƙasar nan ba saboda gina kansu. ai mulki ni ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka. To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Muna agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita idan baka mace ba a makon jiya ka san muna magana a batun yanda aka samu ci gaba ta fannin kimiyya wajen da dashen da ake yi. Eh. To amma ka san kana cikin bayani kuma sai lokaci ya ya ƙuri'a saboda eh. haka yau za mu ci gaba da bayani kenan ko? To hajiya ya eh, gaskiya. Ga kwanaki nan ma an yi dashen gaban namiji. Eh, eh ana wannan yanzu ana dashen su hannu ma ana dashen sa. To na ji kishin kishin ko an ce ana kokarin ma a yi dashen kan mutum gaskiya ne? eh an yi akwai wata mata da aka ba gabaki ɗaya kamar huskanta duk fatan da abubuwan huskanta aka yi da shansa. To. A nan ƙasan an yi kwanaki aka yi. Kuma ta rayu? Eh ta rayu amma ana ba ta wani magani wanda zai hana shi wannan abin ya ɓace. amma ta rayu. To wannan magani za a ta bata ne har iya rayuwanta? to yawanci bayan kamar shekaru kaɗan jikinta yakan saba da shi yawanci sai a rage ƙarfin maganin ikon Allah eh, ikon abubuwan wani lokaci da ake yanzu eh, abun mamaki aka ce <laughs> baya karewa ana da rai eh. to likita wasiƙan mu ta gaba ta fito ne daga wajen Alhaji Umaru Fareva a can gasho jihar Yobe Najeriya yana son ya san me ke kawo ciwon tsagiya ne abin da ke kawo ciwon tsakiyar hajiya shine akwai wani kwayan cuta da ke eh, yawanci ko cikin ruwa ko kuma inda muke shiga yake shiga kuma ruwan da muka sha eh. to shine kan kawo wani kwayan cuta na ke kawo shi ka kawo wannan ciwon hajiya eh, mutum in ya sha a ruwa ne ko ko in ya yi wanka da ruwa. wani lokaci in ka sha ko in ka shiga ruwa din wani lokaci waɗannan na kawowa shi yasa ake son mutum rinka hankali inda ya shiga ko kuma ruwan da ya sha hajiya. To likita ka ce idan mutum ya shiga ruwan ne zai kawo zai kwaya cutar to kamar in wani wuri a jikinka ya fashe ne ko ko dai kawai haka eh, kwaya cutar kai ko kan fatan jikin mutum ne sai ta shige ma mutum. A sai inda akwai inda ya fashe inda wani wuri ya fashe da ruwan da muke shiga kin sai muna sha akwai yawanci inda ake shiga ruwa mara kyau haka. Eh. Mukin sai yawancin jikin dan adam wani lokaci wani lokaci kan dan akwai yanke yanke da saura to mu kuma da ko in muka sha ruwan duk waɗannan na kawo na hajiya. To akwai alamun da mutum mutum zai lura da su? eh yawanci kin san mutum ya zo wurin fitsari wani lokaci yana wahala kuma lokaci da jini ko kuma haka in dai ka ga irin waɗannan to ya sauri ka je ka wurin likita a duba ka. ana da warkarwa ko? ana akwai magani sosai ana iya warkar da mutum hajiya. To wannan cuta ta tsagiya mata ko ko mata da maza duk tana kamawa ne? Tana kama mata da maza amma an fi ganin shi bisa ga maza fi yawa amma yana kama maza da mata duk yana kama su hajiya. Me yasa maza ne suka fi kamuwa da cutar? a duk yadda Allah ya yi mu ne hajiya yadda zan bayyana ke. <laughs> To, to mun gode a tunda <laughs> Allah ya kare mu daga wannan. To, likita Alhaji Umar ya ƙara wata tambaya. To. Ya ce wai idan ya kwanta barci sai kuma ya tashi a gajiye, musamman ma wai a lokacin zafi wai me ke kawo haka. Da abin da ke sa wannan shine kin san yawancin waɗansu mutane in kana barci to waɗansu mutanen ko kuma domin wani dalili mutum kana tsammani kana bacci ne amma waɗansu mutanen suna bacci amma ba bacci sosai suke yi ba hajiya. Eh, za ga waɗansu akwai bacci mutum kashi-kashi yake. akwai na farko akwai wuri na can tsakiya da na ƙarshe to inda mutum ke mafarki da sauransu to wanda ake kira rim sleep dole kana da shi sosai in baka yi wannan ba in ka tashi wani lokaci za ka tashi a gajiye to kuma akwai ɗansu mutane wanda domin dalili suna suka kwanta a bacci eh. za ga wani lokaci kamar numfashi za ta dan yanke kamar masu mai shari ne ko ko ba mutum eh, bai mai shari ko kuma masu jiki To. Eh, sai ga mutum wani lokaci domin wani dalili sai kana bacci nan sai ga numfashin ka. To numfashin ka yanke dole ka dan tashi sannan sai ka so numfashin kuma. To duk wannan na sa mutum ya gaji sosai in ya tashi da safe. To a takaice dai in mutum bai baccin da ya kamata ba ne yake yake tashi. Eh mutum bai baccin da ya kamata ba shi yake sa mutum sai tashi duk a gaji. To kamar yadda ya ce ya fi fama da wannan matsalar lokacin zafi me yasa? eh lokacin zafi kin san domin zafi mutum na zufa da sauransu mutum bai baccin yadda ya kamata wato don zafin sai ya hana shi bacci eh sai hana shi bacci sosai amma wannan abin ya zama abin da ke damun ko lokaci jiwar likita akwai irin taimakon da za a iya ba shi hajiya to akwai likitoci takamaimai da zai gani ne ko kowane likita a kowane likita da ya je gani zai iya taimakon shi hajiya kamar yadda ya rubuto wasiƙa na sai ya musu eh, bayani zai bayyana mana eh akwai wadansu abubuwa da ake ba su taimaka mutum ya ko bacci amma akan ba mutane su sha wannan kawai ba a cika so mutum ya rika shan waɗannan magungunan da yawa ba domin mutum yana iya sabawa da su wato kamar maganin sa bacci kenan eh waɗansu in dai abin ya tsanani ana iya ba mutum waɗannan magungunan amma bai kamata mutum ya rika shan irin magungunan nan kowane lokaci ba ga abubuwan da likitoci za su sa mutum ya yi wanda zai sa rinka baccin sosai to Allah ya sa dace amin amin to sai kuma wasiƙar hudu muhammad bello ciyaman yan mai a bakin kogin Donga. To. Yana so kuma ka mishi bayani ne game da ciwon basir. To, basir abin da san abin da ke kawo basir. To, yawanci kin san wurin inda muke ba haya ta wurin bayan gidanmu. Eh, eh. To, akwai waɗansu jijiyoyi a wurin to suke wani lokaci kan kumbure. don suka kumbure to shi ke kawo nan amma abubuwan da ke kawo shi ne mata masu juna biyu su ma suna fama da wannan matsalan eh, ke mutane masu zama wuri daya kamar mutum ya zauna aikin mutum yana zama wurin dindindin wani lokaci irin abubuwan da muke ci wani lokaci suna iya kawo wannan to duk waɗannan abubuwan na sa mutum ya samu basir hajiya to akwai magani eh akwai magani da ake iya ba mutum wanda zai sa a wurin bayan gida din to kuma wani lokaci in dai kamar mace mai juna biyu ne in ta haihu to wannan sai yakan warkar da kansa to amma in ya tsanani akan ba mutane magunguna za su sa wani kamar mai mai wanda zai rike kaikayin da zafi da kuma kumburin da ke wurin To likita kamar yadda ka ce zama na sawa to mutum zama kamar awa, awa nawa? to ga mutum yana aikin da yake zaune kowane lokaci ne in ya zauna kamar na awa daya zuwa biyu ya kamata ya tashi dan miƙe kafa ko da eh, dai ba zai je ko ina ba ya dan miƙe ko da ba zai tashi je ko ina tsaya yana dan kamar yana taka aure daya to wani yana taimaka shi yasa ma kin san wani lokaci in mutum na tafiye tafiye kamar a jirgin sama irin kamar za mu gida eh. tafiya mai tsawo din ana son mutum ya tashi ma ya tafiya ba domin ba su duk wani lokaci jinin kan dan kwanta wani lokaci in baka tashi kai tafiya sosai ba a saboda haka tashin yana da amfani yana da amfani kwarai da gaske dukkan kowa ne yake fama da wannan matsala ko kuwa akwai wasu mutanen da su Allah ya taimake su ba su da wannan matsala akwai wasu mutane wanda abin bai cika damin su sosai ba amma yawancin mutane na damin su hajiya To likita Malam Hudu Muhammad ya sake wata tambaya. To. Ya ce wai shan akwai lokacin da miji ya kamata ya ƙaurace wa mace mai juna biyu domin kiyaye abin da za a ke cikin cikinta wato ko da tsakanin wannan watanni ko kuwa. Eh yawanci akan ce mutum a rinka hankali yawanci ya danganta da yadda matan da miji kuma da likitan su yadda suke tsammani ya waɗansu mata an suka suna juna biyu to juna biyu na nasu lokacin na hatsari da yawa to eh, so irin waɗannan to ya kamata a yi hankali wato ya eh. danganci dai in likita din ya ga akwai hatsari shi zai ba su shawarar eh, lokacin da ya kamata eh abin da ya kamata eh hajiya to idan ba matsala fa in ba matsala ma za su suna din ya kamata su yi hankali hajiya to eh. Eh, ana iya yi amma dole a yi hankali domin ɗan da ke cikin hajiya. To akwai ƙayyadaddan wata tunda galibi akan ce bayan wata tara mace take take haihuwa kamar in ciki ya wata hudu wata biyar wata shida ne ko kuwa. Ba an kama wata shida amma har da haka dole mutum ya hankali hajiya abinda abin masu likitoci ke cewa kenan a yi hankali eh kuma ya danganta da yanda da matan da miji suke ya kamata su su ga yanda suka fi iya yanda abin da zai musu sauki hajiya eh kuma kamar yadda kace a nemi shawarar likita eh a nemi shawarar likita don ba kawai abu za a shiga haka ba ba wani shawara ba hajiya to to Allah sa dace amin amin To shi kuma Masta sidi Ado a can akwatin gidan waya mai tan da saba'in zuru jihar Kebbi. To. Yana so ne ka ka mishi bayani akan wai akwai wasu lokutan da aka fi fama da tarin fuka TB. To wai me yake sa haka? To kin san lokacin da ake samun shi da yawa inda mutane eh, kamar lokacin lokacin da mutane ke taruwa a wuri daya kowane lokaci kamar inda kowane mutane kamar lokacin sanyi inda mutane kullum ke taruwa a kullum a kullum suke a daki ba a buɗe kofa ko windo a sha iska ba a buɗe windo a sha iska duk lokacin da mutane suka suke taruwa wuri daya da yawa to wannan an fi ya fi a lokacin to an fi kamuwa da taron TB din a lokacin zafi ne ko lokacin sanyi ya danganta amma yawanci lokacin lokacin zafi aka fi kamun shi hajiya domin kin san mutane wani lokaci duk muna taruwa wuri daya to in dai yanda mutum ya yi, kin san yanda ake yaɗar da shi tunda ta iska idan mutum ta iska yake yaɗuwa. Eh, eh, eh. eh idan wani yana da shi nan da nan zaka iya mm, kamuwa da shi zaka iya kama eh hajiya to to akwai maganin rigakafi ne eh ana ana maganin rigakafi kuma mutum na tsama yana da shi je wani likita akwai magungunan da za a iya bashi kuma za a gwada shi ko yana da shi akwai alluran da ake mutane mutum ya kare shi da wannan ciwon hajji akwai alluran rigakafi kenan eh, to eh. kamar mutum idan ya kamu da tarin TB wani irin jinya ake ma mutum to in mutum ya kamu da tarin ciwon TB akwai magunguna kala-kala da ake bayarwa wanda za a ba mutum mutum dole sha magungunan na wurin wata shida wani lokaci har shekara ɗaya domin kin san yanzu ma akwai wani kwayan cutan tv din da ya bijire magunguna saboda haka dole mutum ya sha ko da mutum ya ji sauki ne dole ya ta shan maganin nan wato ba katsewa ba katsewa inda aka ce maka na wata shida nan wata shida nan dole ka ta sha har har wata shida ko da ka ji sauki ka ci gaba da sha mm. domin in ka daina to ƙwayar za ta za ta ƙara ƙarfi ta bijire ma kowane maganin da aka baya saboda haka ko da ka kamu da cutar aikin banza kenan aka yi saboda haka dole ka sha magani don don kuma aka sa za a warkar da kai sosai to a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunne ya je aka ce jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladan. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To ma da mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. A jamhuriyar demokradiyyar Congo jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zanga a duk fadin kasar jiya Alhamis. Wakilin muryar Amurka a yankin ya aiko da rahoton cewa an hakikance cewa an kashe mutane biyu a birnin Goma da ke gabashin kasar. jaman amurka suna gargadin cewa karfin kungiyar isis na iya janyo ayyukan ta'addanci a fadin duniya ciki har da amurka ba tare da wata mu'amala kai tsaye tsakanin kungiyar da waɗanda za su gudanar da ɗanyen aikin ba dan takarar shugabancin amurka jam'iyyar republican donald trump ya wato jiya alhamis ya alkawarin zai soke yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma kan dumamar yanayi a birnin paris cikin wani jawabi da ya gabatar a wani taro kan harkar man fetur da aka yi a jihar north dakota wani shahararren malamin addinin islama ya ce an hana daukar hoton zamani da mutum zai iya dauka da kansa tare da kyanwa da ma kowace irin dabba sai dai idan hakan ya zama wajibi an gaya wa sheikh salih bin fauzan alfazwan wadda wakili ne a babbar majalisar malamai ta kasar saudiya lokacin da ya bayyana cikin wani shirin talabijin ranar 17 ga watan afrilu to ma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu taya abokin aikinmu abdulwahab muhammad wakilinmu na bauchi muna auren yarsa sadiqatu abdulwahab muhammad da angon al almustapha umar wanda za a daura gobe asabar da karfe sha goma ɗaya idan allah ya kai mu a masallacin bakin titin murtala kusa da ma'aikatan ruwa da ke garin bauchi haka kuma muna mika sakon taya farfesa ango abdullahi magajin rafin zazzau murna auren 'ya'yansa abdul razak ibrahim da hadiza akilu wanda za a daura gobe asabar a masallacin alfurkan da karfe ɗaya na rana idan allah ya kai mu yanzu kuma a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya na gabatarwa sai cuba hero jojo ne da ya bada